This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. suna na Murtala Faruk Sanyin na tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa iyalai da magidanta a jamhuriyar Nijar na kokawa kan tsananin tsadar kayan masarufi ciki har da na abinci a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan. amma tun daga yanzu ka shiga kasuwanni kana tattambaye su abubuwa kai wanda muke a cikin kasar mu Niger sun fara dora mashi kuɗi dama dan Niger me ya saba ci shinkafa ce gero dawa masara to shine yan kasuwa suke ƙara tsawutawa idan mun buɗe layukan mu na tarho kuma muna son ku kira domin bayyana irin shirye shiryen ku domin shiga azumin na watan ramadan na bana lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya amma kafin nan sai mun kawo muku shirin yanayi da muhalli yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister Birtaniya kirstama a fadar White House a yau Alhamis domin tattaunawa a kan rikicin Ukraine da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. A daidai lokacin da shugaban Amurka ya barazanar lafta haraji kan Turai da kuma buƙatar nahiyar ta rage dogaro da Washington don tsaranta. gabannin ganawar tasu trump bai yi alkawarin samar da tsaro ga kibba ciki har da shirin goyon bayan tura dakarun wanzar da zaman lafiya na turai don aiwatar da yiwuwar sulhu tsakanin ukraine da rasha yanayin da starmer ke bukata. Trump ya shaida manema labarai a fadar White House a jiya Laraba cewa ina fata ba mu da wannan matsala inda za mu iya tattaunawa game da wanzar da zaman lafiya. Za mu kai wannan mataki na wanzar da zaman lafiya cikin sauƙi. Cimma yarjejeniyar shine ke da wahala. Prime Ministan Habasha Abiy Ahmad ya gana da shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud a birnin Mogadishu a yau Alhamis. Yayin da kasashen biyu suke kokarin daidaita alakar da ke tsakanin Habasha da mashigar tekun Somaliland. Abi ya isa zuwa babban birnin Somalia a yau Alhamis a daidai lokacin da sojojin Somalia da ke goyon bayan dakarun wanzan da zaman lafiya na tarayyar Afirka suka tsaurara matakan tsaro a filin tashi da saukar jiragen sama na Addin Ade da ke magadishu da kuma kan hanyar da ta kai ga fadar shugaban ƙasa. An rufe manyan hanyoyin magadishu kuma an hana zirga-zirgar ababen hawa. wakilan murya amurka sun ce tutocin habasha na shawagi a filin tashi da saukar jiragen saman yayin da kungiyar mawakan somaliya da masu rawar gargajiya suka tarbi abi a filin jirgin a yau ne jami'an diplomasiyar amurka da na rasha suka gana a birnin istanbul domin tattaunawa akan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancinsu da ke moscow da washington ganawar dai ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarho tun wadda aka yi tun a farkon wannan wata tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma shugaban rasha vladimir putin yin aiki tare don maido da dangantakar amurka da rasha na cikin ajandar makon da ya gabata tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mako rubio da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya NCTC ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki don faɗaɗa ayyukansu. Hukumomin sun ƙaddamar da shirin sake duba dabarun yaƙi da ta'addanci na ƙasa domin magance barazanar da ke kunno kai. hukumomin ƙasar sun ce wannan sabon nazari da bita ya zama dole domin tunkarar barazanar tsaro da ke tasowa da kuma tabbatar da matakan yaƙi da ta'addanci na cigaba na ci gaba da yin tasiri. Manjo janar Adamu Garba Laka shine coordinator cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa. The tactics used by non-state actors keep evolving and are becoming highly unpredictable. ya ce dabarun da waɗanda babu ruwansu da hukumomi ke amfani da su na ci gaba da haɓaka najeriya na kokawa da ƙalubalen rashin tsaro amma ƙoƙarin da jami'ai da hukumomin da ke da alhakin tabbatar da tsaron rayukan 'yan ƙasa suke yi ya tabbatar da raguwar irin waɗannan lamuran kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar vatican ta ce papa roma francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya laraba kuma yana ci gaba da samun hutu a yau alhamis yayin da yake ci gaba da zama a wani asibitin rome don jinyar rashin lafiyar numfashi ta pneumonia a huhunsa biyu zuwa yammacin jiya laraba dai fadar ta vatican ta ba da rahoton cewa an samu dan ci gaba a yanayin na papa roma mai shekaru 88 fadar bata fayyace ko har yanzu papa na cikin mawuyacin hali ba amma ta ce ana ci gaba da sanya ido sosai da bashi kulawa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murar amurka a washington dc iyalai da magidanta a jamhuriyar Nijar na kokawa kan tsananin tsadar kayan masarufi ciki har da na abinci a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan na bana. Wakilin Muhammad Mahmud na dauke da karin bayani. so tari magidanta na shiga zulumi da fargaba idan lokacin azumin watan ramadan na tunkarawa sakamakon yadda kayan masarufi ke tashin goron zabi ga kuma karancin kuɗi a hannuwansu sunana mutaka lamari na tsadar rayuwa inda muke cikin zumu a cikin nan nijar yan kasuwa su ne na farko masu matsala da gangam ne a'a rashin imani ne mu da mun sa musu ido kuma ga babu kuɗin sayar sai dai kawai Allah ya gyara mana sunana usman muhammad kore ne ne za a zo na azumi amma tun daga yanzu ka shiga kasuwanni kana tattambaye wasu abubuwa kai wanda muke a cikin kasar mu Niger sun fara dora mashi kuɗi dama dan Niger miye ya sa bace shinkafa ce gero dawa masara wake su ne dai talaka yake yawanci to shine yan kasuwa suke ƙara tsawatawa a duk lokacin da wata ramadan ya karato mutane musamman magidanta ka yi tanadin abin da ya shafi cimaka da sauran abubuwan bukatu tun kafin lokacin to sai dai a bana lamar ya zo ne da sabon salo a cewar wannan magidancin sunana amma ahmad ga azumi na yana yi kuma ga tsadar rayuwa komi ya tashi ba abin da ya sauki sai dai karuwa jiya ma na je san shinkafa kuɗi sun karu abin da ya sa kuɗi na bisa kai ba sai da na dawo ga azumi ya to kuma ga kuɗi babu ba mu san ya zami wannan azumi an fi danganta faruwar wannan al'amari ga 'yan kasuwa kan yadda suke ƙara farashin kayan masarufi tufafi da sauran abubuwan bukata aminu waje da ke zaman shugaban 'yan kasuwa na jihar agadas da ke arewacin nijar ya bayyana abubuwan da ke haddasa tsadar rayuwa dangance da galgadi na magabata da suka bamu wajen hankalin 'yan kasuwa mu gaya musu dumi iya kawo kayan shi kawo kayan shi zuba rayuwa bace irin ta da mun da ke kawo matsalar abinci ba mu iya kawo ba mu iya kawo kayan abinci daga wata kasa sai da izinin an ba takarda a ce je kawo yanzu kuma gwamnati ya buɗe hanya duk mai iya kawo kayan abinci gwamnati ya ce in ya kawo kayan shi a auna mai zo sai da al'umma don a samu sauki da yawa daga cikin magidanta da wasu ƙungiyoyi Ƙungiyoyi masu yaƙi da tsadar rayuwa na aza alhaki akan gwamnati da ta kasa tsaye da kyakkyawan farashi wanda yake da ka'ida. To sai dai ƙungiyar ADD sai wadata wacce ke yaƙi da tsadar rayuwa a Nijar na ganin akwai buƙatar a wannan karon gwamnatin ta samar da mafita ga al'umma domin gudanar da ibadar azumi watan Ramadan a cikin walwala. Muhammad Abubakar wakilin ADD sai wadata a Agadez. Mafi yawanci duk idan wanga lokacin ya kawo kana ga farashin abubuwa suna hauhawa kuma kana kuma abubuwa suna gwada alamun kaman babu su dan ka dube su sai ka zan kamar da talaka ya shirya ma kanshi gaskiya abin nan za zo cikin wani yanayin gwamnati ya dau mataki cikin wurin harka yan kasuwan nan ya sa ya ruwa ya tsaki a samu wanga watan ya kama matalakawa ko ko dan samu rayuwa mai kyau surtuwan gwamnati da ke talaka suna tsammanin kwarai bisa gare shi abin jira a gani dai shine matakin da gwamnatin Nijar za ta dauka domin kawo al'ummar kasar sauki ta bangaren da ya shafi farashin kayan abinci a daidai lokacin da ake sa ran a fara duba watan Ramadan a wannan ranar Juma'ar da ke tafi Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar To gaida Hamid Mahmud. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga maimaitin shirin mu na yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yanayi na wannan mako zai taɓo batun fasahohin da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta. Yadda sauyin yanayi yake tasiri ga matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya musamman ma yankin arewa maso yamma. Sai kuma batun matsalar kafewar ruwa da al'ummar Jos take fama da ita. Sunana Aisha Mu'azu. da irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa a sassan duniya akwai dabaru da ake fitiro da su don samar da makamashi mai tsafta wanda yake taimakawa gaya wajen rage matsalar ɗumamar yanayi da ke sabbaba matsalar sauyin yanayi a cewar injiniya yahaya ahmad shugaban kungiyar development association for renewable energy da ke kaduna wanda ya ce najeriya za ta iya amfana idan ta dage ta yi koyi da irin waɗannan dabaru. a sassa daban-daban na duniya akwai fasahohi daban-daban kuma da ake amfani da su wajen dai samar da makamashi yan ce za a bi su ɗaya bayan ɗaya ai ba za mu iya gama ba amma ala misali mu ɗauki ƙasar china wadda ta ci gaba sosai a wannan bangaren tana da makamashin nukiliya da su ko da menene duk amma duk wannan duk da haka ɗin ta mai da hankali sosai kan bunƙasa amfani da wannan makamashi mara gurɓata yanayi alal misali china na da girma sosai kuma a duk faɗin ƙasar a wasu wurare an fi iska a wasu wuraren kuma akwai hasken rana sosai a wasu wuraren kuma ga koguna nan sannan kuma da sharan su ma sharan nan da wannan na bola da abin suna amfani da su kwarai shi yasa kaga yadda su yi tsarin su inda mu ma za mu yi kwaikwayo da su ne da za a samu nasara. Alal misali su inda ake da iska sosai sun fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan na'urorin samar da makamashi daga iska. Sa duk matsugunan inda dai ba masana'antu da yawa ko kuma ba masana'anta ba ce. To nan za a kafa musu waɗannan na'urorin na samar da makamashi mara gurɓata yanayi kamar na iska ɗin an kafa musu to duk matsugunai nan inda mutane suke da abin nan to za su yi ta amfani da wannan ne. Wannan wutan lantarki ta ƙasa da ake abin nan duk ana kai karkata su ne zuwa masana'antu. kaga masana'antu sun bunƙasa da wutar lantarkin su kuma mazauna waɗannan yankin ba su ma da wutar lantarki da ƙasa waɗannan abin nan daga halitta kawai ko iska ɗin ko abin nan alal misali masu iska ɗin da shi kawai suke amfani inda kuma suke da rana tani ta fi da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan allunan ko kuma solar panels ne da ake kiransu su ma ana yin su da yawa gashi yanzu ma ta fi kowace ƙasa a duniya yawan sarrafa su da sayar da su da kuma kafa su a ƙasar tasu ta fi kowace ƙasa a duniya. To sun amfani da wannan sosai kenan inda kuma suke da iska na iska na hasken rana inda kuma suke da koguna da abin nan gasu manya-manyan dam banda waɗannan manya-manyan dam akwai ƙananan-ƙananan dam kuma da ake kiran small small eh, hydro inda sun yi su kuma da yawa su kuma waɗannan da waɗannan dam dam ɗin suke samarwa kansu makamashi. Shi yasa kaga sun rarraba abin ko ina suna amfani da makamashin da ya a nan a wannan yankin sannan kuma wutar lantarki ta kasa da ake samu duk ana karkatar da su ne zuwa masana'antu shi sa ga sun ci gaba sosai ko menene ma suna kirkirowa yanzu yanzu suna kokarin su wuce Amurka ma ko sun wuce Amurka ne ma akan kere-kere ne saboda suna da makamashin ya ishe su kuma kullun sabbin abin nan suke kirkirowa to kaga wannan kawai ma zame mana misali inda za mu iya bi ne ko kuma haɗa gwiwa da su amma ba mu da fasa mu haɗa gwiwa da su wasu daga cikin su su kawo mana kuma za su iya ɗan a zo a yi a kafa su ana amfani da su. Da za mu sami ci gaba sosai ga kuma shara shara dai wannan na bola da muke kyaman su muke abin kuma cikin su muke saboda ba mu da ma wasu matakai da muka dauka na kau da sharan da muke mu da kanmu muke jin wannan sharan kuma amma sai ya zai mana illa. Shi kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis ya yi bayani akan yadda matsalar sauyin yanayi take tasiri akan matsalar tsaron da arewacin najeriya take fama da ita wanda suka zan in kasa duk wanda ya attendant wanda ya halarci wannan taron da muka yi insha Allah in ya saurari abin da na faɗa na san insha Allah zai ko ba gida yana tunani akan shi kan shi wani irin contribution da yake badawa game da irin yanayin carbon din da yake emitting shi kan shi personally a matsayin shi na adam mhm. sannan kuma ya zai iya ya zai iya wayar da kan wasu ma saboda gaskiya na yi bayani cikin ina ga sha biyar zuwa ashirin gaba daya amma mhm. abun da ta taba gaskiya suna da yawa kuma gurguru alhamdulillah na yi shi in the sense that ko dan karamin abu yake wannan wurin zai fahimci abin da na faɗa kuma zai iya isa da sako zuwa ga sauran ma wanda ba su wurin so alhamdulillah gaskiya na jaɗi sosai kuma da yake akwai mai mutane wurin akwai ma'aikata kala kala da sun zo wurin kuma alhamdulillah mun samu isa da sako so gaskiya alhamdulillah zan ci game da wannan na'am to um, arewacin Najeriya ya kasance wani sashi na Najeriya mai muhimmanci sai dai yana tattare da kalubale musamman ma a jihar zamfara da sauran jihohi da ke wannan yanki da suke ta fama da matsalolin tsaro akwai wata mm. alaƙa da ke tsakanin matsalar sauyin yanayi ko kuma muhalli da kuma matsalar da ake fuskanta idan haka mecece mafita duk da cewa wannan bayani da kai idan aka ce za a kirkiro abubuwa mm. na amfani na yau da kullum za su taimaka wajen samar da ayyukan yi. Abin kenan game da matsalar tsaro misali ko cikin sa ne magana akan wannan makana da mutawa ta climate change lokacin na kara magana akan cewa rashin tsaro ma da aka samu a jihar Zamfara yana da alaka idan aka riba genesis nashi da ya mhm. fara tun farko yana da alaka matsalar climate change saboda abin da kenan tun da yanzu za a tuna ana magana akan manoma da makiyaya suna samun matsaloli tsakanin su ana mhm. samun har kashe kashe ma Mm. wannan zai ce an turo shanu sun shiga a gonar shi sun cinye kayan gonar shi a matsayin abinci su gare su shanu misali sun ci mm. sun wuce tun da shi mm. ya yi luzin nashi to duk abin da ke kwasan wannan tun da ma asali saboda babu wadatacce abinci yau daga inda suke to kin ga dole suna yi suna kara ba gaba suna kara ba gaba za su kai inda suke samun abincin da yawa sun wanda yake cin wurin su sun cinye kin ga dole za su buƙaci wani abinci kuma su za ku su da abinci ka hanya za su tsaya su ci da sun ga haƙƙi za su ci to haka mm. suke suna samun wannan ishi a suka kai ana zuwa ana samun matsala za su tura shanu da awakin su shiga cikin gonakin mutane su ci saboda mm. abinci suke nema su mm-hmm. shanu da sauran dabbobin nasu bikin da idan aka diba da tun tarihin dama an sa samun da wannan matsalolin kuma yana cika abubuwan suka kara kawo waɗannan matsalolin na rashin tsaro musamman yankin namu na da zamfara. nashi bangaren kuma masanin ilimin kimiyyar ƙasa a jihar plateau nigeria ngatwe kasam ya yi tsokaci akan tsananin matsalar kafewar ruwan da al'ummar jos take fama da ita kowane wurin yana da yanayin shi na ruwa a waɗansu wuraren dai tun daga farko nasu ya fi zurfi amma da yawancin in ka sa kamar kafa ɗari uku kafa ɗari hudu haka in ya yawa kenan za ka samu ruwa ko kuma kafa ɗari biyar ya yawa sosai a wuraren da ruwansu yana da ɗan zurfi amma yanzu yawancin ma ka kai kafa ɗari biyar ɗin ma baka fara komai ba ma tukunna waɗansu har sai ka kai wajen kafa ɗari tara dubu da wani abu kafin sai ka samu ruwa to in san a kasa ruwa yana zama waɗansu abubuwan da muke kira aquifers yawancin aquifers da suna saman nan yanzu ba su da ruwa kuma sai an gangara kasa duka abubuwan nan suna faruwa domin kamar yadda na faɗa climate din ne hmm, canjin yanayin nan Shi ne yake sa duk abubuwan nan suna faruwa kuma ayyukan gona ma duk su irrigation kuma dai noman rani da sauransu rani yawa hmm. mutane suna using ruwan ya yawa wato eh, kamar ana barnan ruwan kenan yawa za a yi barna za a yi ta amfani da sha ta amfani kuma an ɗiba zuba a kasa kamar yadda na faɗa ake domin temperature zafi ya yawa zai kone shi mm. kamar yadda na faɗa shi sauyin yanayi bole ne zai faru bayan shekaru da ɗan dama amma yana yi kaɗan kaɗan ne ya canza abin da ya sa wani lokaci za ki ga ruwa yawa wani lokaci in ana tafiyan gaba sai ga ya ɗan ragu haka yana faruwa amma domin ayyukanmu kamar yadda na faɗa ɗin mm. ya sa abun yana sori domin da ya kamata a ce climate kafin a ce ya canja zai kai wajen su shekaru talatin da wani abu mm. minimum amma yanzu za ki gan a ce a cikin shekaru biyar goma sai a ga abubuwan ya canza gaba Mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu injiniya ya haya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da Ingab Tuwai Kasam ta ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar shirin sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take cewa ku huta lafiya. To da a gaida Aisha Mu'azu. To kamar yadda muka alkawarta lokaci yayi da zamu buɗe mu domin ku kira ku bayyana mana irin shirye-shiryen da kuke yi domin shiga azumin watan Ramadan na wannan shekara. Lambar da za ku kira mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa da ɗaya kuma yanzu haka muna da kiranmu na farko daga jihar Nasarawa wake kan layi a Nasarawa. Bashir tela ne daga kan lafiyan bare bari. To Madalla Bashir menene ra'ayinka? To alhamdulillah mu dai fatan mu shine Allah ya nuna mana wannan azumi lafiya mu shi lafiya mu gama lafiya. ana cewa kayan ana cewa eh, Bashir Tela ana cewa kayan masarufi sun sauka a Najeriya kuma ana cewa suna cewa to farashin su ya tashi a Najeriya shin yaya inda kake yaya yankin ya yanayin farashin kayayyaki mu dai kira mu da alhamdulillah amma abin da da ba mu gani da kasa ba amma wurare da dama musamman a bangarori na Najeriya ana ce abubuwan ya to amma mu a lafiyan bare bari gaskiya to madalla to muna godiya bari mu je jihar na'am bari mu je jihar Jigawan Najeriya wake kan layi a Jigawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Alhaji Audidi da Zaura Local Government. Na'am, to a bayyana ra'ayi. Ra'ayi mu alhamdulillahi Allah ya kara kawo mana sauki kamar yadda dama Allah ke kawo mana sauki da muke. To kenan za a shiga azumi lahiya lau kenan. Eh alhamdulillahi Allah ya kara karya komai domin mu a nan abubuwa suna saukowa amma ba taimakon wani ba daga taimakon Allah. to madalla muna godiya kwarai da gaske bari mu nufi jihar kaduna wake kala ya kaduna to sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to alaramma to gaskiya shirin da muke na azumi bai wuce mai addu'a ba Allah nuna mana wannan Ramadan ɗin lafiya. Amin. Amma maganan tsadan kayayyaki gaskiyan magana ana ciki. Ah, muna da ya sauko a buhu amma mu gan shi a shago a lokoci a unguwanninmu yadda talaka shi ma zai iya auna ya kai gida har yanzu ba mu fara gani ba a fatan mu dai Allah ya nuna mana Ramadan cikin ƙoshin lafiya mai azumi lafiya mu kuma kammala lafiya to amin sun amin bare daga Kaduna mu cilla a jihar Borno a wake kan layi a Borno hello na muna jin ka wake kan layi wa alaikum salam wa alaikum salam kana magana da Buhari sarki daga nan jihar Oyo Oyo ok Oyo to to muna jin ka eh, fatan mu dai Allah ya fade, mu shiga azumin ga lafiya mu ga karewar ta lafiya don dai abubuwa yanzu ba a cewa komi dai kawai sai dai a ce addu'a dai amma dai muna fata Allah ya gwada mana mun shiga azumi lafiya mun gama lafiya. To amin sun mu amin. To daga Oyo bari mu je jihar Taraba. Da wa muke a Taraba. Na Taraba kana tare da mu? Eh malaka ciwo daga jihar Taraba karbar kuma Allah. Na'am. Karin dogo. Na'am. Eh kamar yadda wanda na farko ne To ina ganin layin ka. Eh, Na'am ci gaba ci gaba. Eh, ah. To, na taraba ina ganin layin ka yana da tangarɗa bar mu je Sokoto birnin Shehu wake kallon ya Sokoto. Eh, kana magana da Yusuf ga ta daga Sokoto Atara. Na'am to muna jin ka menene ra'ayi? ra'ayi na gaskiya guda ne ubangiji Allah shi gwada mana kawai ma wannan watan laya kuma Allah ya tabbatar mana alherin da ke. To amin ya. Amma magana wai maganar ka gaskiya abinci yana sauki amma ba daga wai wani ba daga Allah ne wannan amma kaya na sayawa irin maji da kirgin ta ne haka da gaskiya suna tsada muna fata yan sarawar Allah ta sassauta saboda albarka wannan wata. to amin to muna godiya bari mu je kwanta gora jihar Niger wake kan layi a kwanta gora. na san yana kana magana ga injiniya mai gero maka yi kwanta gora jihar Niger. to injiniya na san da yanzu an yi injiniyancin shirin shiga azumi ko. mun yi jina ci ga mai rasa da insha Allah a gaskiya amma dai akwai baya ba gane saboda kayan masarufi ba su sauki mm. kayan gona da da sauki amma duk da shinkafa ba sauki tsakani da Allah saboda gwamnati ba ta yi abin da ya kamata na ake wasu abubuwa sun sauka gaba don yadda kayan gona sun wadi ya dace na sanyin na ake gwamnati ta sa baki kayan masarufi su yi sauki don talaka ya samu sahira. amma kayan masarufi irin suga su magi su manja su gyara. su duk gaskiya ba sauki su madara duk babu sauki kayan gona da yadda sauki to ya zake gaskiya ce ta sa hannu waɗannan abubuwa su sauwaka mu talakawa na sayin nan. To, to masha Allah to Allah ya sa ta ji to daga Niger bari mu je makwabciyar ta jihar Kebbi wake kan layi a Kebbi. Abdullahi na ne kuma dole ka karamar hukumar Tanga local To Abdullahi menene ra'ayinka kai ne kiran mu na ƙarshe? ai ni na ra'ayi abin da yake ni Ali Dangote shi ka jinjina ma don saboda shi ya tsare mana farashin mai dalilin sa farashin man nan ni na ji daɗi sannan mu gaskiya nan dawa masara shinkafa ta yi sauki amma gishiri magi wayannan su da duk ba su da sauki gare mu mu nan bai kam a Najeriya. To madalla to muna Allah ya ta mana sauki To amin sun amin muna da sauran lokaci bari mu je Kaduna wake kallaye a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Da sanyin da barka da dare. Barka ka dai gabatar da Kuna Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna jin ka. <laughs> na gode kwarai. To alhamdulillah mu dai dangane da maganar sauki da ake makara kayan abu huna a kasuwanni muna jin suna sauki amma a gurin masu saidawa a shago kaya tsada suke yi. har yanzu sauƙin da ya zo gurin mai awo ba wanda zai je ya sarrafa shi a cikin gida ya da haka ya kamata a ta su kansu ina jin cikin 'yan kasuwa ya kamata mu ji tsoron Allah ita harkar nan da kake gani idan Allah ya kawo sauƙi to ya kamata fa sauka gawa al'umma inda muku fata harkari Alhaji Musa Garo na godiya tashi lafiya to madalla to muna godiya kwarai da gaske kuma wannan shine kiran mu na ƙarshe abinda lokaci ba mu zarafin yi kenan muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka kira da ma waɗanda suka yi ƙoƙarin kira ba su samu ba To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Prime Minister Birtaniya Chris Tama a fadar White House a yau Alhamis domin tattaunawa kan rikicin Ukraine da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. a daidai lokacin da shugaban na amurka ya yi barazanar lafta haraji kan turai da kuma buƙatar nahiyar ta rage dogaro da washington don tsaranta. Firaministan Habasha Abi Ahmad ya gana da shugaban Somaliya Hassan Sheikh Mahmud a birnin magadishu a yau Alhamis yayin da kasashen biyu suke kokarin daidaita alakar da ke tsakanin Habasha da mashigar tekun Somaliland. abi ya isa zuwa birnin somalia a yau alhamis a daidai lokacin da sojojin somalia da ke samun goyon bayan dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayyar afirka suka tsaurara matakan tsaro a filin tashi da saukar jiragen sama. A yau Alhamis ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattaunawa a kan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancinsu da ke Moscow da Washington. ganawar da ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarhotun a farkon wannan wata tsakanin shugaban amurka da shugaban na rasha cibiyar yaƙi da ta'addanci ta najeriya nctc ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki don faɗaɗa ayyukansu To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama za mu mika sakon ta'aziyya zuwa ga mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku da iyalai da 'yan uwa da abokan arziki akan rasuwar Dallatun Sokoto Alhaji Jibu Dan Malam. Gaisuwa ta ta'aziyya ta musamman zuwa ga abokin aiki Hayatu Jibo Dallatu. wanda yake a gidan rediyon fm na alu ya gode da ke birnin sokoto da shi da 'yan uwa da dukkan wato iyalai na marigayin allah ya gafarta masa kuma ya bada hakurin jure wannan rashi yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da jure letters gresham da ma injiniyan mu jumbi hamza murtala